idza kanat كانت li haqqi adamiyyin hukuncin tuba idan tuban ta tattara haƙƙin ɗan adam ya ake tuba da gare ta ka tuba amma akwai haƙƙin ɗan adam a ciki ya ake tuba tsakanin mutum da ɗan adam miji ne da mata suka yi faɗa to wa ya za ya tuba tsakani almutabadaru dai mata ce ta bata masa shine mutabadaru shi kaga ba za a bata masa ba tunda an bata masa cewa a kwashe kayan ki ina da wannan dama mata ko ba ta da wannan iko, ta ce wa miji kwashe kayanka ko kuma na tafi gida ba ta da wannan iko. tsakanin ɗa da uba aka samu sa'unsa ya ake tuba tsakanin ɗalibi da malaminsa aka faɗi ya ake ne ta wace hanya za a tuba tsakanin makoci da makoci aka samu sa'ansa to da ya ake tuba tsakanin ma'aikaci da wanda ake wa aiki aka samu sa'ansa ya ake tuba tsakanin sarki da talakawa wani ɓata wani ya ake tuba to dai mu'amalale mutun ya tuba sa da dan adam da haƙƙin dan adam ya za a yi shi hukumu taubati idan kanat mutazamminatan li haqqi adami don duk wanda aka yi ta shafi Allah ne zalla wa min ahkamiha annaha idza kanat mutazamminatan ta tattaro li haqqi adami an yakhruja ilayhi minhu ane an yi kharija a fitar da wannan haƙƙin ɗin an yi kharija ilaihi minhu a fito da abun zuwa gare shi abu da ya cutar da shi da a fito da abu shi ne kawai tubar imma bi ada'ihi wa imma ya biya cutarsa ɗin da ya yi ya fito ce mutum ne ka kama shi da abu guda da ce ya tuba daga wannan abun ce kai shi kaɗai ka taɓa yin a duniya wannan akwai tuhunta ga mai hankali tuwon shi amma mutum ya maka abu zai fara shi na yi maka zawa ne wani ka yafe ne tsakani da Allah na yi kaza ma kaza ma na yi ma zawa na san baka sani ba na cutar da kai kaza na cutar da kai kaza to irin wannan da in ya tuba gare ka za ka yarda tuba ne amma ka tuba da ya tuba daga abin da ka kama shi kuma sanda ake tuba ne <laughs> ba ba haka sai dai a jahiliya Hmm? Ban ji ba. I abin da baka gane ba kenan tunda haka na mamaki. Mutum ne cutar da kai zai tuba daga wannan abu. Kana ga shi kenan? Sai ya fi masa? A'a, duk ba na tafiya ba, ba shi ne farkon cutar ka ba. Wannan ka kama shi. ko ba ka tuhumce shi ba sai ka tsaya kawai kana kallon shi in dai bai faɗi da kansa ba ai ka ko ka tuhumce zai ƙaryata ko ba ka dalili sai dai yadda ya gun kai ma kai gun shi ma ya san baka kyale ba a zauna a haka kai ma baka kyale shi ba domin in ka kyale shi a irin wannan kawai ka kawai yi haƙuri hakuri kai haƙuri da baka haƙuri in kai dawawa ne kai dole ne ce in ma menene ko yanzu ina kwace wallahi kaddara ta kawo eh kaddara ta kawo ban taɓa tunanin wannan abu wannan wannan karo kaza kaza ya faɗo min na ka dole yi maka irin wasu bayanan da zaka gamsu amma bai maka irin wa'annan ba ko da bai faɗi abun ba misalin na ɗaukan maka kuɗi ai ba sai ya faɗi kaza na ɗauka ba na sayar maka da kaza ai kaga ba sai ya ce kaza sai ya ce ga guda kaza ne ga guda kaza ne to nan kaga in ya faɗi ga irin laifin da yake maka to nan za ka yi nazarin yadda za ka bar shi ko yadda za ka ce ko ya biya ka wannan amma mutum ce maka ya tuba bai gaya maka laifukan da ya maka ba sai laifin da ka kama shi da shi kawai ba tuba ba ne ba wannan ya fi ka dubara Hmm. Wane wai wajen karɓar tuban in ya zo da guda ɗaya kuma ba da maka tunce shi da wani sai ka ce to wannan na yafe ma in dai wannan ne na yafe ma shi ma sai sannai ba ga imamu Muhammad ba in ka cutu tuba a wurin sa kace na cuce ka na zage ka na ɓata ka wurin jama'a sai ce to na yafe ma in baka ƙara ba an kuma ka ƙara kaga hadda na baya duk sun tashi to amma ai ba aya ce ba kasar ce ce kana ce ce in dai wannan ne na yafe ma to kaga nan ma ka bar shi a tsaka shi ma ba yana da wayo ba in dai zagin da kai min wannan ne to na yafe ma amma akwai wasu zagina da kai ban yafe ba ɓatancin da kai min inda ya wannan ne ya yafi Allah ka ika maka da shi sauran kuma na nan nabi in ya ɓata ni da kai wannan ne kaɗai ka ɓata ni da shi ba ko komai na yafe ba in wannan ne saboda haka na min aqamiha annaha idza kana mutadamminatan li haqqi adami an yukhrija haqqin din ilayhi minhu imma bi ada'ihi ko dai ko abun nan ya biya shi eh eh shine ai gyara kai. wa ori mai kyan da an yi khurja ilaiha minha ku na gane a kofin ita amma asalin littafin wannan ne hmm? aka ce an yi kurija ilaihi minhu a shi nan sai sabu wannan kuna da shi na gaba imma bi ada'ihi wa imma hilalihi min minhu ko dai ya nemi halattawansa ka yafe min kaza ba da ilamihi bihi bayan fa ya sanar da shi ya ce ga abun da na ma ga abun da na ma ga abun da na ma in kana haƙƙan maliyan ka gana tsakanin yaran gida da masu gidan akai a yanzu hatta tsakanin ya'ya da gida tsakanin miji da mata dole ne ta je to na ɗan ɗauki kaza na ɗauki kaza don wasu mata na ɗauka ɗaukan aka ce kayan miji ne kayan su ne to in ban ɗauki kayan ka ba kayan wa zan ɗauka ce haka ba haka muka rike ba in kana haƙƙan maliya au jinaya wa laifi ne ala badanihi Au badani maurusihi, ko kuma jikin wanda zai gada wanda kaga za gaji mutum kaga laifin aka masa aka masa aka sa haƙƙin har Hmm? shi ne yanzu misali, eh, in an neme ni in ni aka wa zan yafe in kai aka yi wa fa aka ga zan iya yafewa zai ce ban yafewa kai ɗana ne ko ba ɗana haihuwa ba don duk wanda iji maka ni ijiwa kana iya ka yafin ce ban yafe ba sai na ga ƙarshen duk me za a yi maka ba ina da haƙƙi a kanka kama sabata an nabi sallallahu alaihi wa sallama amma nan galibanin an fi nufin eh, asibai ‘ya'yanka ne iyayenka ne ‘yan uwanka ne ‘ya'yan ‘yan uwanka babbanninka ne ‘ya'yan babbanninka duka wa'innan kai ne za ka iya yafewa in an cutar da su ko kuma ka ce baka yafe ba قال من كان لأخيه عنده مظلمة من كان مظلمة duk wanda yake da cuta ga ɗan uwansa a wurinsa masu ya riƙewa kuɗin wani ko ya je ya ci mutuncinsa ko da ya yi masa abin da ya yi masa min malin na dukiya ne ya masa finshi, a wa'irin ko mutuncinsa ne ya je ya ɓata shi a wurin jama'a annabi ce fal ya tahallal hul yawma ije yanzu ya same shi inda ya kasan akwai kunji tsakanin tsakaninka da wani to je ka waro da shi a in ma ta ɗauro da ga galibanin ku ba baki ne waya za ka to kai masa waya wani don Allah ka yafe min zai yi wata Allah ta kasance mutu kun zon ta raka mutu kazan kaza da muka yi dinnan kaza da muka yi lokaci ne ma kaza lokaci ne ma kaza in ka yafe min to in kuma baka yafe min ba ma zan rubuta shi yanzu ko na mutu sace da ka. sai dai an suka ka, amma ka ji ne na zuwa tunda yanzu kila ranar nan ka riga ta faduwa ko kuma ta riga ka sai dai ta faɗi da kanan a yau to ƙarshen ta wannan ɗin nan da kai da ita ba san wanda zai abin nan ba ba san wanda zai wuce ba kabala Allah ya kona dinar tun kafin a kai inda ba dinariya indai maganan kuɗi ne zinariya ce ka je a warware yanzu tun kada ka kai inda ba zinariya wala dirham illa alhasanatu sai dai kyawawa wasayyi'at alherin mutum za a dinga ɗiba ana biyan wancan da shi. Idan alheri ya ƙare babu abin da zai biya da shi a ɗebo da ban wancan a dinga zuwa mutum. To kada ka bari a kai can. Mata, ku yi ƙoƙari ku wani abin da ke gudana tsakaninku da mazajen ku. In dai kin san kin masa wani munamuna to ai akwai kalmomin da ake faɗi da kunyar lahira gobe ta duniya. wani ka yafe mai dan ya yi aikinsa na yi maka kaza na yi maka kaza na san baka sani ba na yi maka kaza akwai lokacin da kace a yi kaza a yi kaza ni ko na ce ka a yi akwai lokacin da kasa ƴaƴanka ku yi kaza ku yi kaza na ce musu ku bari ku yi kaza ku yi kaza dole mai hankali wannan magana sai ka bi ka warware ta ya za a yi cewa ‘ya'yana kaza kaza kaza kaza ka aurore shi ko haka a ce lokacin na cewa ɗalibai na koyi kaza koyi kaza mun zauna mun ga shine alheri a gare ku sai ka zo kawarware to kaga kuwa mun sarka da kai in ma a duniya ba mu warware ba sai mun je lahira za mu warware ta lahira kai sa su yara masu neman shawara in zaka nemi shawara to shawara ka nema to amma ka daina ka ji na wannan ka je ka ji na wannan ko kuma za ka zo ka nemi a ka fito ka faɗa musu na zo ne in nemi shawaran ka me kake gani kaza akan kaza ka san akwai wanda suna da wani abu wani lokaci sai ka ga an zo an tambaye kaza in na yanke hukunci sai su je su samu Yusuf to me suke nufi tun da ƙarshen ta ya warware ga in ya warware na ji labari za mu shirya da shi kaga ai abada bada zan yafe masa ba idan sa ne ake samun sabanin da ka rafa ka zo wai za ka bada baki ka san abin da ne kaga baka sani ba shi ne baka shiga abin da baka san shi ba ko in ce a harkar masallaci ku yi kaza ku yi kaza ko a ce ai kaza musamman mata sa ah, ce a ja tambayi shugaba balla ya ce ai kaza amma ja tambayi shugaba ga menene za a yi kai in na ji wannan labarin ya zan dauki shugaba a kaga mun kulla inda da wani wani hukuncin gaske ne dole zan yi masa wani hukuncin da ba su sani da ba sani ba an san me dalilin ne masa wani hukuncin dole in ɗauki matashi a kansa har ina ba da umarni a jafa mishi warware to haka ba a zama da munafunci gaskiya ita ce kuma ma ai irinmu masu wannan shekaru yanzu ai ta kai mai gaskiya ko da da ba ma yin gaskiya amma yanzu lokaci ya yi dura mai gaskiya mun fi ƙarfin mu gaya maka abu wanda yake ba abun nan ba shawara ne muna zaka in ka zo za ka ɗauki shawara wancan tun farko je ka tambaye shi ni ma da kaina na kaina ya tabbana shi je ka tambaye wani ina da lokacin da zai baka amsa abun din in ma girman kan ya hana min ce ban giya shi ba je tambaye wani zan iya shi ya fi ka lokaci ya fi lokaci ya zai maka cikakken bayani yanzu ni ban da lokacin da zan baka bayani zan iya sai haka amma ba za ka tambaye sai na yi maka bayani na gama tsaf sai ji je ka je wajen wani ya ne in za ka fanka je wajen sun mun ɗauri je wajen saboda wani abu yana akwai wani yaro ne ɗan birnin gwari ya zo <laughs> tun farkon buɗe makarantar na wani matashi salamu alaikum na ce alaikum salam na so zan shiga makarantar ce oh, an ba ma ɗaukar in ce ma yadda yake daga birnin gwari nake ce a to za dauke ka biyuwa da kanka ka taso daga birnin gwari ka zo ka cusa kanka a wannan riski sannan in ce baran dauke ka ba na dauke ka an gama amma ka je ba yanzu ba sai bayan tamka Shi ke shikenan yace to na gode ya fita nan sai je samu alwazi na so zan shiga makaranta yace to ba komai bari in je samu malam sai suka sake dawa tare malam ga wani yaro nan daga birnin rai sai to ai daga nan wuri na ya fita ga abin da nake masa ga abin da nake masa to haka irin wannan mura'ati dole dinga kiyaye shi in ka je wuri saboda baka san da wa kai magana kana nufin wancan ne gaba da ni sai ta ni ban sani ba ya ce min gashi gashi na ce zan zo wurin kanji saboda kana me yake da suna ina wurin ma ne a'a hm? kabara ne kon dinarin waladin dirhamu eh to wasayyatu ko wa in kanat al matlamatu bi qadahihi su ka fa kai fihi ka je ka samu ne ka sassoke shi ka ce ai wani jahili ne wani bai iya kaza ba wani kaza ya iya to za ka gyara wannan to dole ka je ka same shi wani kai jahili ne oh, na ce ma wallahi kai jahili ne na ce ma baka iya kaza ba kaza ka iya to amma shaidan ya aikin sa wani ka ne to kaga wannan kila har ya fito ya gaya maka wannan ka ce a ba komai je ka bunka kar ka damu ba komai me ma wannan saboda kwantar maka da hankali ce na yafe wanda ba wannan ma bayan na yafe ma ina kwantar maka da hankali kar ka damu har za ka iya zuwa ka zo ka faɗa min haka Bigi batin au ƙarafi ko ƙarafi. to na za ka ji ɗalibai suna cewa wane na neman wancan فهل يشترط شن أنا شرطي في توبته منها إعلام da بذلك بعينه cewa ne muna zarginka kana neman wance amma ka yi haƙuri muna neman yafiyarka domin in muka je lahira mun tabbatar Allah sai ya saka maka kai ba wai mu ba ni nan nace kana neman wance kana neman wanci to saboda kanan haka idan baka je ka faɗa masa ba ka nemi gafara a wurinsa shi kenan za a haɗu a lahira kai gulma bai yi ba min husnul islam al har ko ma la ya'ni to mu yanzu sai aka canza husnul islam al mar'i in kaga ana aiki ba a kira ka ba to ka tafa wanka mai husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ka ku gane ba ko da ai san ta tare na ce mai malamin fazauna da kai ai san ta idan ana aiki to ba zai tambaya ba ba zai ce za a kaza ba sun sun sun sai wuce a wannan me yasa kawai kana ce amin husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni tun da kuna son in shiga da kun gaya mu والتحلل منه اللي يسوق A wai to mutane ne ina mamaki wai me suka ɗauki Allah ne. Wani irin matsayi suka ba wa Allah ne. Au ilamuhu bi annahu nala min irdihi ko sanar da shi ya ci mutuncinsa. Wala yishtaratu ta'yinuhu. أو la يشترط hadha wala hadha بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه واكتئابه وقوة اجتابه هذا